Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna watso shirye-shirye ne kan mitoci goma sha 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kamar kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan rigamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin gwamnatin jihar Adamawa tare da tallafin gwamnatin tarayyar Najeriya na taimakawa 'yan gudun hijira na cikin gida da ke da sha'awar komawa noma. Kamar yadda kuka saba za mu ba ku masu sauraron damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan da Baba Yakubu Makeri ya kawo mana sharhin jaridun da suka ɗauke hankalin kasar wato jaridun kasar Ghana. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya take. Assalamu alaikum jama'a. Babban jam'iyyar adawa ta New Patriotic Party ko NPP ta ƙasar Ghana ta ce za ta ƙaddamar da kundin manufofin jam'iyyar a ranar 18 ga watan Oktoba inda za ta bayyana matakan da za ta ɗauka na gyaran ƙasa da kuma kauda talauci da wahalhalu da 'yan ƙasar suke fama da shi. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, daraktan sadarwa na NPP na na Akumiya ya ce akwai muhimmanci 'yan gane su kimanta kokarin shugaban kasa mai ci yanzu john raman mahamman da irin alkawarin da ya yi masu yawa a shekarun baya maganar ta mista akumya ya biyo bayan yadda shugaban kasa john mahamman ya bayyana wasu daga cikin manufofin da ke kunshe cikin kundin jam'iyyarsu ta national democratic congress ko kuma ndc kenan mai mulki shekaran jiya talata alƙawura da shugaba john raman mahamman ya yi idan aka sake zabensa sun hada ne da shirin ba kowane ɗalibi na'urar kwamfuta da kara yawan jihohin ƙasar daga goma zuwa goma sha biyar sai kuma biyan kuɗin jarrabawa na kowane ɗalibi da zai ɗauki jarrabawar makarantar sakandare shugaba muhammad ya kuma yi alkawarin gina sabbin filayen wasanni guda biyar idan aka sake zabensa sai dai nana akumiya ya ce ba a taba baiwa abokan adawar shugaban kasa damar su jagoranci kasa ba ya ce wannan ne babban dalilin da ya sa masu kada kuri'a za su yi zurfin tunani akan wa'annan alkawura da jam'iyyar ndc mai mulki ke yi jam'iyyar npp ta ce ndc tana wa'annan alkawuran ne saboda ta ja ra'ayin masu jefa kuri'a su zaɓe ta a zaɓen da za a yi na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ranar bakwai ga watan disamba a nan ghana likitar 'yar takarar shugabancin ƙasar amurka jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce hillary ɗin tana samun lafiya sosai daga ciwon haƙarƙari da ya kama ta kuma tana jin ƙarfin jikin da za ta iya jan ragama shugabancin amurka a wata wasiƙa da kwamitin kamfen ɗin clinton ya fita jiya laraba likitar talisa badak ta ce an yi wa 'yar takarar democrat ɗin gwajin kirji kuma an gano cewa ta samu bugun ƙwayar cutar haƙarƙari ne to amma a cewar likita hilarin tana samun lafiya sosai a dalilin magungunan da aka bata tana kuma hutawa a yau alhamis ne clinton za ta koma yawon kyamfen nata rashin lafiyar ta dai ya zama abin magana ne bayan da aka ganta tana nuna alamun samun jiri kamar za ta faɗi jim kaɗan bayan ta baro wurin da ake shagalin tuna farmakin tara ga watan satumba da aka kai a new york shekaru goma sha biyar da suka shige inda har wani hoton bidiyo ya nuna tana zamewa kamar za ta faɗi lokacin da take ƙoƙarin shiga mota shi kuma a nashi gefen donald trump ya ce shi ma kamar kowane ɗan amurka ne yana so ya rage nauyi jama'a kuna sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc shugaba barack obama na amurka ya ba da sanarwar cewa amurka ta shirya ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kakaba wa ƙasar muhammad ko kuma bama biyu bayan wata tattaunawa a fadar white house da shugaban ƙasar na da ake kiranta wato ausan suci bayan tattaunawar taso a jiya laraba shugabanni biyun sun yi hira da manema labarai a nan ofishin shugaban amurka inda shugaba obama ya ce yanzu amurka ta shirya fidda takunkumi da ta sa wa tattalin arzikin bama na wani lokaci mai tsawo bayan jawaban nasu wani ɗan jarida ya tambayi shugaban ko yaushe ne amurka za ta ɗage wannan takunkumin sai obama ya ce nan ba da daɗewa ba tuni dai obama ya aika wa majalisar dokokin ƙasar tashi da wasika cewa gwamnati ta ƙudiri aniyar maido da amfadonin cinikayya ga mutanen ƙasar myanmar da aka dakatar da su sama da shekaru 20 da suka shuɗe saboda take haƙoƙin bil'adama. An tuhumi tsohon shugaban ƙasar Brazil Luis Inacio Lula da Silva da laifin sarrafa kuɗaɗe ta hanyar haram da kuma cin hanci da rashawa. Jami'an binciken tarayya ne suka ba da sanarwar wannan tuhumar da ake wa tsohon shugaban a jiya Laraba wacce suka ce tana da nasaba da wani bincike da aka gudana a kamfanin man fetur na ƙasar mai suna petrobras an zargi tsohon shugaban da matarsa da waɗansu mutane da dama da cin moriyar kuɗin kashe mu raba na gyaran wasu gidaje na bakin teku da wani kamfanin gine-ginen mai da ake alakantawa da petrobras suka gina dula dai ya musanta wannan zargin yana cewa ba shi da wani kadara yawan cin hanci da rashawa a afghanistan ya kawo kuma baya ga kokari da amurka ke yi na sake gina kasar a cewar wani rahoto da aka fitar a jiya laraba babban wakilin musamman na gwamnatin amurka mai lura da yadda ayyukan sake tada komadar kasar ta afghanistan take yi shine bayyana hakan labaran duniya kenan kuka saurara Doma da labar mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Adamawan Najeriya inda gwamnatin jihar tare da tallafin gwamnatin tarayya ta taimaka wa 'yan gudun hijira na cikin gida da ke da sha'awar noma. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na da ci gaban rahoton. A ziyarar da ya kai sansanin 'yan gudun hijira na Malkohi, gwamnan jihar Adamawa Sanitu Muhammadu Bindo Jibrilla ya ce gwamnatin jihar ta tanadi wuraren noma domin yan gudun hijiran tare ma da tallafa musu wajen samun rancin noma daga gwamnatin tarayya. a gwamnati ta shirya a basu kuɗi don su shiga harkar noma to duk wanda yake son noma a nan idp akwai kwamishina na na girgirar nan kowa ya san ofis nashi ya je ya rijista muna da filaye da za mu bawa kowane manomi wanda yake wannan idp ya zo ya mu bashi fili kuma a cikin wannan an inda ya yi rijista yanzu ya rajista za a bashi kuɗi da zai je wannan noma wannan program ne na shugaban kasa da kuma duk da abin da ya kamata ya shafi noma ba wai kawai a baku kuɗi ba har taki ma federal government sun yi provision wanda za a ba wa talakawa da manoma mu su zo su yi noman nan su haka ina kiran manoman da suke wannan itps kar ku yi zama haka kawai na san dama sana'an ku noma ne yankin malkoi dai yanki ne da ke da sansanin yan gudun hijiran boko haram baya koma ga waɗanda suka zama 'yan gari a yanzu sakamakon karɓar su da al'umman garin suka yi da har suka basu su matsuguni da kuma wuraren noma da kiwo to ko me waɗannan 'yan gudun hijiran za a ce dangane da wannan karamawa da kuma karɓar su da al'umman malkoyin suka yi malam idrisa abdullahi na cikin shugabannin 'yan gudun hijiran da aka tsugunar ya ko na irin tallafi da al'umman malkoyin ma suka ba su taimakon da mutane gaskiya mutane kan sai dai mu gode musu duk me duk mutane malkoyi ba su mu ba mu san su ba muka tashi da allah ya kawo wani abu muka tashi muka zo su suka yi kokari suka ba mu gonaki suka ba mu filin gida wanda muka zo a kai muka gigera tabinan buka-buka muka zo a kai har ga Allah a cikin zayen sun dan ba mu tsofin taburma sun taimaka mana da taburmai sun taimaka mana wani sama da riguna sun taimaka mana wani sama da abin da za su ci ma sun taimaka mana dukkanmu sannan Allah ya sa aka fara kama da taimako wannan mako na zuwa ne a yayin da hukumar bayar da agajin gaggawa a Najeriya ne ma. ke mai da martani ga rahoton da aka fitar da ke nuni da cewa yara kusan dubu hamsin ne ma ka iya mutuwa saboda kamuwa da tsananin tamawa musamman a arewa maso gabashin kasar hukumar ta nema dai na mai da martani daga kalaman babban jami'in asusun kula da yara na majalisar Dinkin duniya unicef mai kula da samar da abinci mai gina jiki arjan wacht babban jami'in hukumar nema mai kula da yankin arewa maso gabashin najeriya muhammad kanar ya kokaye ta rahoton da cewa wannan adadin ba mu ba ba mu san ba ba hidda magana mu kuma ba mu taba aiki mu kaɗai ba ba mu taba aiki wai ba tare da jama'a da wannan kungiyoyi ba saboda shi aikin abin nan aikin agaji ba haka ake yin ba mutum ɗaya ne ko kungiya ɗaya ce take ba dole sai an zo an zauna ana kiransa humanitarian coordination mm. kuma wanda wannan din da muke yi a ɗaya daga cikin wanda suke yi akwai oce su ne suke muke aiki tare da su muke ba mu taɓa rabuwa ba da haka wata kungiya ita kaɗai ba za ta fito ta fidda alƙalama wanda ba mu sani ba. Muhammad Kanar kenan jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta nema a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga yola a najeriya to a gaida abdulaziz kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji na kawo kasbiyu biya an ga jan baki in sun ga misis na karya gindi ka gansu suna tsuma ba ta kasbiyu na wiske ta kalle su tana gwalo kar ku manta da addini samarin hausa da addini aka haife mu samarin hausa ka roƙi allah ya yafe mu samarin hausa ki in sun ga misis na karya gindi ka gansu suna zuma su ba ta kes biyu na wiski ta kalle mu tana gwalo kar ku manta da addini samarin hausa da addini ka haife mu samarin hausa mu roƙi allah ya haife mu samarin hausa <laughs> to na ga kana rangwadawa da baya balabila kenan da african pyramid jiya ba yau ba to ga shirinmu na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba da fatan an yi bukukuwan sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana. A wannan mako na nakasa ba kasawa ba muna tare da wani wanda muka zakulo daga cikinmu kasancewar mun samu wata tambaya ta cewa shin murya amurka ku me kuka yi wa nakasassu ne da har kuke ta damun mutane cewa sai an kula da hakkin su an ba su abin da ya kamata a ba su a matsayin su na mutane wannan ce ta sa muka zakulo misalin da muka kafa da kanmu domin wasu su gani su koya saboda haka sai a biyo na cikin shirin na kasa ba kasawa ba assalamu alaikum wa alaikum assalam za mu so mu ji sunanka a bakin ka dan waka bakin me ita tafi daɗi yawa to masha Allah ni ne Sulaimu Muni Barma wakilin murya Amurka a nan jamhuriyar Nijar. To Malam Salamu na Marwa kana aiki da munan muryar Amurka wanda kake wakiltar mu a Nijar. Wani bangare kake rufe mana a Nijar? Yawa ina wato bangare na eh, Niamey kenan wato babban birni kenan na jamhuriyar Nijar kuma mm. wani lokacin mukan ko wasu labaran da idan suna da mahimmanci wanda suka shafi wasu daga cikin sassan kasar mafi kamar za a iya cewa idan lunguna ne sosai wanda daga nan eh, birnin mai za a iya tabowa a samu bayanai to mukan yi haka yamai da ne nake kula da shi watakila kuma da yankin tilabiri. to akwai wanda a cikin shirin nan na na kasa ba kasa ba ya mun tambaya shi isa na laluboka ya ce kowace irin dama kuke bayarwa da kuka ishi mutane da babatun cewa a taimaki waɗanda suke da bukata ta musamman a yi musa kaza a kula da 'yancinsu ku murya amurka me kuka yau eh, masu wannan bukata ta musamman da za ku dami mu a kai haka ya tambaye ni na ce masa to shikenan za mu bayyana maka ku abin da muka yi shin malam sulamu na barma kana da wata bukata ta musamman ne eh to bukata ta musamman usman ya wuce yanzu eh, zai kasan wajibi ne a gare ni jinjinawa wannan tasha ta muryar amurka Eh, eh, da ma dukkan baki ɗayan shugabanni da dukkan ma'aikata waɗanda muke aiki da su waɗanda eh, yadda nake lalle ina da wata mishila da ta shahi ɗaya daga cikin ƙawabuna amma kuma wannan bai hana ba aka ɗauke na aiki kuma ake mu'amala da ni sosai Hmm. ba wani bambanci babu wanda ya taba gwada bane eh, wani abin da kamar za a kwatanta cewar eh lalle ni din nan ina da na kasa to kenan kaga hmm. zan iya cewa murya amurka ne ta nuna cewa tana aiki eh, da mu hmm. eh, so saboda haka tana taimakawa na su ba idan wasu rahotanni da muka saba yi waɗanda suka shahi na kasassu a duk lokacin da ke da kwai wasu matsaloli da suka shahi na kasassu idan muka hada rahoto da ya je kai tsaye za a saka shi kenan kaga eh. maganar taimako eh, ta kare ko haka ya aka yi ka samu na kasa a kafa din da kake magana to gaskiya idan zan iya tunawa usman wata shekara ce ah, lokacin da ina firamare kuma yana tunanin ranar da wannan abin ya same ni wata laraba ce an yi katari a nan rana ce ta kasuwar ƙauye na na aihuwa lokacin yana firamare a wannan kasuwa kusan na yawo gaba ɗaya muka san nan eh, laraba da yamma mm. eh, ba a zuwa makaranta ta boko zuwa da yamma mun yi harkokin nan na yauce yauce cikin kasuwa irin kasuwannin na maku maku mm. eh, wato nan abin na eh, garin da gari na naiwa wato yana da kyau in bayyana shi gidige zake a cikin jihar da magaram kenan ko mm. a wannan rana zuwa tsakar dare kawai na shi gaba ɗaya likisi nike eh, kwata-kwata ba da lahiya shi abin shi ba masassara ba ba mm. san bare menene ana haka sai aka goya ni saboda yana magana ne wajen alif ɗari tara da saba'in da wani ɗan afirka na hmm. manta dai ko ina dai firamare ne eh. so aka tafi da ni asibiti yawa to daga can aka rike mun a asibiti aka kwanta da ni eh, na jima sosai to hmm. kaga idan aka yi la'akari da irin waɗannan lokuta kuma magana ce ta ƙauye hmm. ba za a iya tantance zahirin wacce cuta ce eh, eh, masababin wannan al'amari ba mm. iyaka dai daga bisani cewa ake a ai kawai allura ce aka yi min a kafa mm. wadda kuma bisa ga dukkan alamu ta taba jijiya ɗaya daga cikin jijiyoyi da ke rike da kafa ta ke mm. sa na samu wannan matsala a ɗaya daga cikin kafafuna eh, irin yadda aka sha faɗa a ce allura ta shanya kafa da sauransu ake magana Mm. yawa saboda lokacin nan likitoci akan ganin kamar galibin su ba kwarewa suka yi ba wasu mm. ma za ta yi masinja ne sannan a hankali na mm, asibiti eh, saboda bukatar ma'aikata sai a sashi saboda yau da gobe sai a sashi yawa mutum allura ko ya allura eh. ba kamar yanzu da suka yawa ba yawa ka gani yanzu akwai kwararrun likitoci komi kuma ilimi yana ƙara ci gaba kullum bincike ake yi to abin gaskiya Eh, akwai bambanci dai da yau da jego. Haka. To kana ɗaya daga cikin waɗanda suke ba mu rahotanni kuma rahotanninka mutane da yawa suna son yadda kake gabatar da rahotanni. Shin wata kalu ko kuma wani kalubale kake fuskanta wurin neman labari? To, <laughs> neman labari iyaka ka san. Na ga da mun kira ka ne mun ce kaza sai mu ga ka nemo. <laughs> <laughs> eh haka na ne to kasan shi usman aka ce aikin mutum bai buwaya ta yi wani wani mm. karin magana ne na adarawa wasu mm. wajen mutanen yankin tawa din haka suke cewa eh. to kasan eh, shi wannan al'amari ni dai gaskiya idan gari ya waye kawai idan na fito wurin aiki ba da abin da nake tunani illa kawai wai yaushe me labarin da ya kamata a ɗauke shi a matsayin muhimmin labari mm. don haka kashi kashi ina ganin gaskiya neman labarin da ya bai bani aiki saboda mm. da tuntun na riga na sa shi a na aiki na kenan mm. dan gari ya waye ya kamata in ba da labari sai dai kuma idan abin an rasa shi babu shi wannan ne sai a abin a hakura mm. amma babban matsala mu yanzu a nan a nan jamhuriyar Nijar matsalar mu yan jarida shine cewar akwai lokacin da zaka samu wani labari muhimmi wanda yana buƙatar a gudanar da bincike kuma binciken nan da ya shafi bangaren hukuma ma'ana wasu jami'ai mm. na gwamnati za a ga cewar akwai wuya ka samu abin da kake bukata kai kuma kana son lallai ka tantance zahirin abin nan da aka faɗi idan an yi zargi ne ko kuma wasu abubuwa da mm. suke kama da haka ana bukatar wani jami'in hukuma jami'in gwamnati a nan jamhuriyar Nijar to aiki ya same ka. Kura mm. ka ga sai ta waskewa yawanci. A dai bada shi amma gaskiya sai dai a hankali. Wato da za su bada haɗin kai kaga sai ya fi daidai kenan. Kowa an ba shi haƙƙinsa kenan. Ƙwarai da gaske. Eh. gaskiya ne duk wadda cewa eh. ma a nan doka ta ce lalle dole ne jami'in hukuma ya buɗe wa ɗan jarida kofarsa idan yana buƙatar wani ƙarin bayani ya bashi labari ko ce kullum tsarin mulkin ƙasa ne ce haka hmm. amma za ga muna wahala sosai wurin samun bayanai idan muna gudanar da bincike don tabbatar da zahirin wani abin da ya faru ko kuma wani zaki da ake akan wani jami'in hukuma. Haka. To, lokacin da ka sami wannan larura ta kafa, gashi ka ce mun kana firamare. To zan so in ji aka ka ci gaba da karatu wani kalubale ne a cikin karatun kasan yara wannan kila tsokana ko makamancin haka ko ko a'a kila malaman masu dinga ganin kila ba za ka iya wani abun ba ka fuskanci irin wannan matsaloli? Eh to matsaloli an fuskante su ba sosai ba. Hmm. Eh, wani lokaci ana dai a lokacin da nake a ah, college wa na eh, hmm. secondary matakin farko hmm. ina ina ganin duka abokaina suna wasannin eh, idan aka zo training akwai eh, awa guda da ake keɓewa eh, sau ɗaya ko sau biyu a sati domin a motsa jiki. Mm, e. na kan ganin idan abin nan physical education kuma education physic. Mm-hmm. Yawa idan ina ganin abokaina suna yi nima ina so in yi na sa kayana da komi da komi. sai ga eh, eh, malamin ya ce a wani ai kai saboda wannan abin naka ba za ka iya ba a tuntuni ma akwai takarda da ke nuna cewa kai an yaye maka wannan mm. abu duk kuwa cewa ni ina son ni ma dinga motsa jikin eh, to a lokacin kai kana ganin zaka iya din ne ne mana. To silabar ma gashi mun koro gangara amma kuma lokaci ba zai bar mu karasa ba sai wani makon in Allah ya kai mu. Za mu ji shin ya aka yi da rayuwar jami'a, ya aka yi da neman aiki, ya aka yi da soyayyar da ta kai kila har aka yi aure bare kuma maganar samun 'ya'ya. shikenan ba matsala Usman Allah kai mu Allah gwada mana ranar na gode amin amin na gode ni ma a madadin wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham sai kuma ni da na gabatar Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa mu zama lafiya To a gaida Usman har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 3 da minti 22 na asuba. Baba Yakubu Makiri dai bai nisa ba gashi na ya sake shigowa da sharhin jaridun kasar Ghana. don fara shirin jaridun da jaridar garin Times wacce ta rawaito cewa hukumar zaɓe ta Ghana ta yi wa kundin tsarin aikinta gyaran huska inda za ta ɗauki ma'aikatan zaɓe a mako mai zuwa. Bisa tsari da ta ajiye wa kanta, hukumar zaɓen ta ce za ta amshi takardun masu takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ranar 29 da 30 ga wannan watan Satumba jaridar Ghanaian Times ta ce hukumar zaben ta ce duk wanda yake so ya sake wurin yin zabensa ko ina ne a fadin kasar yana da hurumin yin hakan daga ranar bakwai ga wannan watan Satumba zuwa tara ga Oktoba. Jarida ta ce wata sanarwa da hukumar zaben ta fitar wanda shugaban sashen sadarwa Eric Jakwasu ya sanya ma hannu na cewar hukumar za ta ba duk wata jam'iyya baki ɗayan sunayen masu wuka da ƙuri'a a fadin ƙasar a ranar 23 ga watan Satumba. ita kuwa jaridar delegate ta ce dan takarar shugaban kasa na babban jam'iyyar adawa ta npp na nana akufa ado ya dauki takardar shiga takara a hedkwatan hukumar zaɓe don fafatawa da sauran 'yan takara a zaɓen wannan shekarar 2016 jaridar ta ce babban sakataren jam'iyyar mai riko john buedu shine ya dauki takardar shiga takara a madadin dan takarar nasu jaridar daliga ta ce 'yan adawan sun ɗauki takardar ne sa'o'i kaɗan bayan da shugaba muhammad ya tura muƙaddashin babban sakataren jam'iyyarsu ta ndc mai mulki koko an yi doho ya je ɗauko mai wannan takarda na shiga takara sai kuma jaridar daily graphic wacce ita kuma ta yi tsokaci akan kanun kundin manufofi na jam'iyyar ndc mai mulki da shugaban kasa john Ramanu muhammad ya bayar a shekaran jiya talata a birnin accra jaridar ta ce ko shakka babu shugaban kasar da ya mutunta wannan takardu mai shafi sama da ɗari wanda ke kunshe da muhimman matakai da jam'iyyarsa ta gindaya wanda za a kaddamar a ranar 17 ga watan satumba jaridar daily graphic ta ce wata kungiya mai zaman kanta mai kula da mulkin kwarai ta imani ghana wacce ta saba sukar lamirin wannan gwamnati za ta iya yin sharhi akan wannan kundin manufofi da ndc ta bada kanunsu kafin bayyana baki ɗayan kafin bayyana baki ɗayan kundin jaridar ta ce kungiyar imani ta fara yi wa alkawarin masu takara binciken kwakwaf tun shekarar 2007 don ba 'yan kasar daman auna alkawuran da masu takarar suke yi kafin jefa kuri'a idan muka leka jaridar da chronicle za mu ga ta bugo cewa mataki da kakakin majalisar dokoki edward do ya dauka na yin jifa da kara da marasa rinjaye na babban jam'iyyar adawa ta npp a majalisar dokoki suka yi cewa majalisar ta kafa wani kwamiti da zai binciki labarin wani kyautar mota kiran ford expedition da aka bai wa shugaban kasa john ramani muhammad wanda ake gani yana zama tamkar cin hanci ne da rashawa wannan mataki da kakakin ya dauka ya tada hankalin marasa rinjayin jaridar da chronicle ta ce za ta iya buga kirji ta ce shugaban marasa rinjayi a majalisar dokoki osai sabon su da sauran mambobin bangaren su sun ce za su bullo ma wannan batu ta sabuwar hanya jaridar ta ce a wata hirar waya da ta yi da shugaban marasa rinjayin ya bayyana mata cewa ba su gamsu da bayanai da kakakin majalisar ya yi ba don haka suna shirin ɗaukar sabuwar hanya da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya koma ke sashen hausa na murya amurka to a gaishe kakan nisa za ka sake shigowa da takaitattun labarai yanzu dai sai rayu da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. sai yanzu ne aka gani cewa ai kuskure wajen kashe marigayi gaddafi to allah shi ji kanar gaddafi allah ya masa rahama to allah ya sa wannan ya zan darasi ga kasashen yammacin duniya game da hambarar da wanda bai ji bai gani ba akan kiyayya kawai wadda bata kai a hambarar da shi ba ga shi yanzu kashe gaddafi ya kawo ta barbarewa tattalin arzikin ƙasarsu sun rasa ɗimbin mutanensu ina fatan wannan ya zan darasi ga majalisar ɗinkin duniya assalamu alaikum mai magana musu mogal daurari jadda bakku kudu daura wato jama'a da suke ta murna an da efcc tana neman ta kama tsohon gwamnan jihar katsina ibrahim shehu shema wato allura sai za ta tono galma a cikin wannan gwamnatin ma akwai mutanen da shema ya tafiya da su kuma duk su ne yanzu a cikin gwamnatin jihar katsina da halin haka ina murna yadda asiri zai tona a gwamnatin jihar katsina mai ci a yanzu da kuma tsohuwai da wanda suka ci kudaden mutane yanzu duk za su yi amayen najeriya da mu yan jihar katsina don mu gano kwarayi ina murna da yin haka daga musu mogal daura rijiyar da goma kudu daura. assalamu alaikum murya amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na jigar local government yana ba da shawara da sanatocin da tijawan najeriya da rep wakilan najeriya ku sani abin da ya ce buhari wallahi ba zai ba ku ba duk wallahi takalmin da buhari ya kace wallahi na ku zai yaki don haka ku haɗa kanku da ku da janar muhammadu buhari ku yi shawara ku taimaki ƙasa 'yan ƙasa na ku kuba da tashin farashin kaya wallahi ku tausaya ku dubi Allah ku dubi annabi ku ba da shawara ta gari daga dan uwa mai Allah na ga lokal gama kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayi da kuke aiko mana kenan ta wayar tarho kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Babban jam'iyyar adawa ta NPP a kasar Ghana ta ce za ta kaddamar da kundin manufofin jam'iyyar a ranar 18 ga watan Oktoba inda za ta bayyana matakan da za ta dauka na gyaran kasa da kuma kauda talauci da wahalhalu da 'yan kasar ke fama da shi. a wata hira da ya yi da muryar amurka daraktan sadarwa na npp nana akumiya ya ce akwai muhimmanci 'yan gane su kimanta kokarin shugaban kasa mai ci yanzu john rahman muhammad da irin alkawarin da ya yi masu yawa a baya likitan 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat hillary clinton ta ce hillary ɗin da tana samun lafiya sosai daga ciwon haƙarƙari da ya cafke ta kuma tana jin ƙarfin jikinta da za ta iya jin ragaman shugabancin amurka a wata wasiƙa da kwamitin kamfe na clinton ya fitar jiya laraba likitanta da ake kira lisa, daka, badak ta ce an yi wa 'yar takarar bincike a kirjinta kuma an gano cewa ta samu bugun kwayar cutar haƙarƙarin to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri cike har da shirin sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wato solomon abu da ya hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu zubair alheri ke muku fata alheri